Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani mu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka sannan a wannan shiri namu mai albarka darasin nan namu zan nuna muku wani application mai abin mamaki so da dama muna ajiye mu a wasu gurare sai mu rasa inda suke sai mu ta duba dube duk mai nemi waya ba mu gani ba yaron ka yana iya ɗaukan waya ya saka ma ita wani guri ka zo duk kai ta nema baka gani ba to duk wannan abin idan ka yi amfani da wannan application din da ka yi masa irin abin da ake cewa fito ka dan yi wani ƙara haka za ka ji wayarka ta faɗa maka inda take za ta yi wani ƙara sai ta nuna maka inda take duk lokacin da wayarka ta tabbata kawai za ka yi wannan ko ka yi fito ko ka dan yi wani sound dai wanda idan tana kusa da gurin kawai za ka ji wayarka tana yi ma wannan ƙara to amma kafin nuna muku wannan application din ina roƙon alfarma da Allah da ku danna mun subscribe sannan ku danna mun ƙararrawa sanarwa da za ku dinga samun sabbin shirye-shirye na da zarar na saki ku biyo mu ku sha kallo to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar yadda na ce zan nuna muku wani application mai abin mamaki yanda ko da wayar ka ta bata ta shiga cikin wani guri a cikin kaya ka rasa inda take kuma wani lokacin zaka ga wayar ka tana silence amma za ga ka kasa ah, bude ko ka kira ba za ka ji tana ringin ba saboda ka kashe sound din to wannan darasin na kamar yadda na bayani ko da ka tana cikin kaya ka neme ta baka ganta ba idan ka yi fito ka yi sound kamar haka kamar ka yi haka sound dai kowa ya san wannan abu za ka ji ka ta yi kara da ta ji wannan sound din da ka yi ta bakin ka yi kamar fito to ya mu yi mu dauko wannan application din sai ka shiga cikin play store kamar yadda kuke gani haka kana shiga cikin play store bari ya bude yana buɗe sai ka zo gurin sacin sai ka rubuta find kun gan shi nan gurin find my phone by whistle sai ka danna a kai kai kuma sai ka zo sai kai sacin ka rubuta haka kana rubutawa sai ka zo gashi nan a nan gurin gashi nan wannan kun gani wannan gashi nan shi za ka ɗauko sai ka danna a kai kana dannawa a kai to ni kun ga na riga na ɗauko kai kuma da baka ɗauko ba sai ka ɗauko kai installing amma ni na riga na ɗauko na installing kana installing sai ka danna open yanzu ina danna open bari ku gani bari ya buɗe ku ɗan yi haƙuri kamar yadda kuke gani dai yanzu zan gama muku wannan abun yanzu kun ga find my phone by whistle kowa ya san whistle fito kamar kai fito sound din bakin ka yi wannan sound din yayi kamar na usur to shine zaka juya ka ta dauko sai ka danna agree yanzu misali haka agree sai ka danna next kun gani sai ka zo next sai ka ce continue kun ga haka sai ka zo sai ka kunna nan gurin wannan gurin idan ka yi abin misali da daddare wayarka ka za ta yi haske ko da idan kai mata wannan karar misali yanzu bari in kunna kun ga gashi na kunna shi ya ce alau sai ka ce alau kun ga haka za ta yi vibrating za ta yi komai kawai sai ka zo sai ka kunna a nan gurin idan ka kunna sai ka ajiye wayar ka in gani gana ajiye wayarka ka misali ne haka sai waya ta ɗana ya sa min ita a cikin wani guri ko misali na ajiye ta a cikin wani guri ban ganta ba kawai ina zuwa zan yi yaka kun gani ta kawo da kanta to idan tana ci kawai za ta yi wannan karar sai ka ɗauko wayarka yanzu barin karin kun gani to da ta ji wannan karar idan ka yi wayarka za ka ga tana ta fito maka da kanta ko da tana cikin kaya ka neme ta ka neme ta baka ganta ba kun gani gashi nan ta ɗauka to inda tana cikin kaya kawai za a ganta ta yi ma wannan abin kun gani to wannan shine application din fatan kun ji da abin da na koyar guran da na kuskure kuma ku gafarce ni da wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita da Allah ka danna mun subscribe sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa da zaka dinga samun sabbin shirye-shirye na da zaran na saki